السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إن يهد الله فلا مضل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 والمسكين والوزاع وتمنى الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد أما الآن والعيد وآية وزنة وكان الأبوي والإنسان فإن عملنا مختلف بها وعملنا إلى أن تقال وعملنا المظالم في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين في يومنا يوم الأحد عشرين دورة وتأثرت da خير رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ta dace da ashirin da uku ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na sha takwas allah ta kyana ma wannan masallaci ya albarka na juma'a binci biyar da ba ka yi ta tsida a wai gaban da suna ta ka da tsarin rukunan kuma da ke nan a wata ne da ruwa ko tsarin rukunan kuma ko ne a jirgin da ke da zuwa ne wani ya tsari da su ke da wani yi ba ta da fata na ruwa ka yi ta tsarin rukunan kuma da wani ya tsari da ya yi wani yi cikin abubuwan da za su yi bari cikin da su da ya rukunan kuma da lahira. Allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukaka musulunci da musulmai muna cikin tasirin sura ta uku a jerin suro ya da gabas da suka sauka bayan hijira ta uku a jerin al alƙur'ani a rubuce daga sama ta tamanin da tara asalin sauran alƙur'ani ita ce surar alƙur'ani ba kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta sittin daidai yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sittin da ɗaya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora kawai gabanin nan ina amfani da wannan dama da yi sanar da wanda asiya wani babban mutum a wannan ƙasa da mahaifiyar Allah ya mata rasuwa a yau. na ba ne wannan dama isar masa da wannan sako da yasa nake Allah ya ji dan da Allah ya gafarta

ina fatan mun gane lokacin shiga yi kafi ko ya shiga lokacin shiga yi yi malamai sun yi sabani wani lokaci ne ake shiga yi yi wasu malamai suna ga ana shiga yi kafi dab da lokacin da rana za ta fari musamman malaman malikiya wasu malamai suna ganin ana shiga bayan rana ta fari wasu na ganin ana shiga lokacin da aka yi sallar asuba bayan sallar asuba mutum ya shiga wurin da zai yi tunani wasu malamai suna cewa babu wani lokaci da za ta yi wannan lokacin lalle shi za ta yi tunani sai dai in ka shiga a lorin da malamai suka yi bayani to ya fi hadisi ya tabbata daga annabi Gracias. sannan ya shiga wurin da zai zauna yi tafi wannan shi ne abin da ake so idan mutum da ya samu kwana ko da ƙarshe to ranar ashirin da ɗaya ga watan ramadan to sai ya sallar asuba bayan ya gama azkar din nan to zai samu abin da ke sallar na kula da kafiru sannan ya tashi da ke shiga wurin da zai yi fitari sani ya yi wani furka bai da rana da wani da kansa ya maka furka a cikin masallaci wurin da zai kebe yana yi fitari da ya baka yi furka ba ko ba ke wani da ba da za ka rinka yi ba ko wani da ka kaddara nan za ka rinka zama koyaushe yadda ka shimfa da shimfa da kai nan za ka rinka yi bacci wai bayan kayan nafular ana wani misali sai ka tashi kuma ka zo da sai ka zama a nan za ka yi nafular kudu idan za ka yi a nan za ka yi da karatun alfarani duk wani abu da za ka yi a nan wurin za ka yi har cin abinci a nan za ka yi sai in ne idan kana gudun kar ka la'anta wani to babu ne yi na fito wajen matsalaci kamar halabu da ka zai ka a can wani bayan mutum ya yi tukari zai fi kyau ya ta darta gaba yin kafin da tafiya masallaci misali in an ga wanda. sannan ashirin da tara ga wata kar mu iya jin wani ta yi wannan ya fita fitar wata da shigar wata a wata tana ne matsala ce khilafiyya akwai sabani a tsakanin malamai cewa in wanda ya tsaya sannan ranar wannan ya shiga ko wannan ke nan wanda ya tsaya wanda ya shiga wannan ya kare wasu na ganin sai asuba ta ke fito wasu kuma suna ganin a sai asuba ta ke sa da annabin ya yi itikafi yana sadar da itikafinsa da tafiya masallacin yi saboda haka sunna shi ne mutum in ya yi itikafi ba cikin goma to daga masallacin yi ne da masallacin a daga masallacin yi yi itikafi daga nan da masallacin yi ina ba da ne sai ya yi masallacin yi ya gama sannan ne ainihin ya gama ainihin itikafinsa na kwana goma dalilin cewa babu wani lokaci da za ce wannan lokacin shi ne lallai ilalla za ki ga yin kafin hadisin kuma yadda da manzo Allah sallallahu ya rasulullah nayi ba sanin itikafi na dare daya a masallacin Makka a masallacin Kaaba sai manzo Allah ya ce ka je ka cika wannan ba wannan zai ke nuna cewa babu wani lokaci da za a ce lallai ki lalla sai wannan lokacin za ki ga itikafi da haka za ka shiga itikafi daga lokacin da kai niyyar yanzu da ke itikafi to daga nan ka shiga itikafi sannan ba lallai ne sai an gina filar ba ma in ka shiga itikafi ba mai na filar ba ba ku ce na mai itikafi kawai ka wani shari'a ka jin cikin littafin ka amma an fi ka gabatar da wani aiki na kwarai kamar sallar abin da zaka biyu sannan ka shiga na ba ta Assalamu alaikum malam da Allah ya halatta a lokacin yin sallar tahajjud a buɗe Qur'ani To wannan matsala ce da ita ma malamai sun tattauna a kan Malaman Hanabila da Ahna suna ganin babu laifi. Mutum ya bude Qur'ani amma ba liman yana karanta shi kuma yana karanta ba. Musamman idan bai rubuwa ne yana so ya rubuwa karatun Qur'ani da wajen limamu. ya dinga gani ba ina yi shi ina karanta shi mai tasgarin zuciya na ta karatu amma ba da mabalikiya sun hana wani cewa ba a yi idan ba za ka iya ko limami ne ba zai iya so ba shi da hatta ƙur'ani to kare ce lallai ya ta hajjoyi da abin da Allah ya hore masa na Al-Qur'ani an sami wani sahabi ya kashe dare gaba daya ina yin sallar dare amma sun da ke karanta a cikin kulkuwar zawo ya karanta fatiha ina tsaye sai ta karanta kulkuwar zawo ya ta karanta ita karanta wani abin da ya gaza ya karanta sai rubu sai sujada wanda suka san zo suka kai abin da Allah sun zama kamar su kai da kurwan da ke karanta sai ta ko kai da ta wallahi inna hada ta abin da zuwa wallahi ta kurwan da muke tana daidai da kaso ɗaya da kurwan ya tafi da shi kansa annabi sallallahu a cikin sallam wata rana ya yi ya laili ina kar daren gaba ɗaya aya ɗaya ke bai mai dawa eto asemo eto ibadu wa intem tulamo pende kantala en kai ku ala pabai en ku kada da matamu to da le kai ku wai ku ko di ko mata ku aya da tata ka jani da ran ta ba ta da shi sanan ku zai yi kima da tata kamar su da mun su ku di kada ku kula da ku da ku wani ta ta ku ta amma duk da aka gada da sauran rubuta an gane to dai a mai koyon karatun alƙur'ani ya halatta ya bude musafi a lokacin da ake hajji ina ne haka nan shi ma imamu in bai haddace ba amma zai ke mutu ya karanta shi ma halatta ya bude ya karanta dan mutum zai wani lauki na asara sai ramadan ya ya wuce gaba daya ya zama alƙur'ani asara ce babba da aka wanda ya san da ramadan zuwa yanzu bai zama alƙur'ani to akwai kwanaki da kuma da suka rage ya kura wuta da banda ramadan ya wuce amma asara ce babba da aka wanda ba wani aiki da ake yi yi kowa wata ba ta suna yin sa a watan ramadan kamar karatun dan ne shi ramadan wata alqur'ani da cikin da aka kulla alqur'ani shi amma ramadan da duk da cikin qur'ani ramadan da alqur'ani an samu na cewa wani da ne masu kullum suna kawai qur'ani a wannan ramadan kuma da ba yin gaji wannan ba da ta ba zuwa mutanen kiri da annabi da alaihi wasallam da ce wanda ya karance qur'ani kasa da kwana uku ya karanta qur'ani da aka zo wani yan shi a cikin duk da ne yan shi a cikin da da abu hasan sallallahu alaihi wasallam ya ce shi karata. kara da ko da ta da ta A na ce ka karanta da wani aka ce ka zo kwana uku in ka karanta ka fada kwana uku A zai yi ba ku wala karanta wala rubuta ka karanta ko da daraja ka karanta ko zama da daraja ba mun karanta ba da annabi ya ce ba su karanta ba Allah ya sa mu da kai idan ka san Qur'ani ka san kariya ne in dai za a karanta Qur'ani inda ya kamata ka je abin da za ka yi akwai kasance yanzu da aka yi kasakatai da Qur'ani da aka yi na sai ka ɗauki kasakatai da ka sa su ka ajiye kwana guda awa ashirin da hudu ka ɗau wannan ki ƙare ka sa wannan ka ɗau wannan ki ƙare ka sa wannan ka ɗau wannan ki ƙare ka sa wannan baka isa ka zama kan sunna awa ashirin da hudu ba ba zai yi ba ya ishe ku ga tura qur'ani kare ta. ka ce tura qur'ani kare ga sunna tv ina jin kullum daga karfe ɗaya har karfe biyar na asuba qur'ani ke sawa amma akalla sai sun kwana biyar ke Allah ya sa mu gani to shi kenan kawai zai ce kawai ya kada jikin aji ya ana na mu ya koyi a a yuhu abin nan sura ɗari da sha hudu in da biyu da ɗari na ga irin masu musamman da suke ko kai karatun da ake yi a kan karatun da ake yi irin masu ciwa za su sauka dalilin za yi aure a ba ce an fara bayan fagarima kuma bayan isha wai zuwa ga ya waye wai an tsoro an zance an dai yi kuma karatun nan kana da sauraro in dai za ka ce a tsaya a ka'idar karatu to an fadi an fadi dan za a cinye wannan za a cinye manta za ba a dinga ba za a yi wannan karatu sai kuma an jawo annabi eh suna faɗa waya ko runa suna Qur'ani ne kasa da baki talatin wallahi kariya ne wallahi tallahi kariya yake kariya yake ya ko takaddun aka ce karanta ko za ku wajen zauna, ko mun san da muna za a kawo takardu ne haka na Qur'ani za a ce a yi sauka abinda ake yi ayar farko da ayar ƙarshe ake karantawa matashiya to kowanne da ya saka ya mutum yana ba ta ce wata yi ta gaba kari a fiti dan ko ta ga rubutu da baki to wanda ka je ne amma in dai karatun Qur'ani ne kafa da suke talatin kowa yake ya karanta kari ya fiti Allah ya samu gani ne kuma alama ce ta cewa ba shi tsari saboda wanda aka ce ka karanta Qur'ani kafa da ba ka karanta ba ka karanta ba ba gaskiya ba da zai gina gani waɗannan maganganu da dama su ba abin da yake nauyin iro bakin su faɗa in eh, yanzu bakin su ko su irin magana ce ce su faɗa ba sa jin nauyi saboda ƙarya a jiru hakinci a jiru yaudara a jiru cuta a jiru sai sun yi sanar da rai da ka ba da gaskiya wani. nan wani a nan kasar Najeriya aka yi sai ya zo ne wai na da wani wani ne shi kina nan da yau da ya ka zuwa a cikin da aka yi kamar yau sai sun haɗu wani abu da ya sani a bayan da yana cikin ƙarfi mutane ya zo su ake shiga musu cikin dawa ina cikin ƙarfi wannan da yake yi gudun gidigar ƙato yana gudu a cikin da shi wani da cikin da ya kama da wani daga bayan sai bayan ana ga masa mana sai yawan kankariya ba shi ba ne wani da ya tsari wai ya bi sunansa wai ni tafiya da ibo abin da ya biya musu kenan ai ta zama da abin da ne ai waɗanda suke abin da amma shi ba shi ne yake wuri ba wanda yake tafiyar da shi shi ne yake lokacin da yake da shi sun zance ne ƙarya ce ba gaskiya ba ne Allah ka karanta littafin Malam Abubakar Mahmud bin Alaji na Sunniha wallahi za ka sha abin nan ko ka karanta littafin Sabani Bada zance ne ba gaskiya ba Allah ya tsoro amma dai idan ka buɗe Qur'ani lokacin da ake abin nan sharri ne ba karanta ba saboda in kana karanta shi ba ba za ka fahimci an saboda wata rana a cikin sallah sallah ya zo yana karatun alƙur'ani a sallah sai qur'ani ya tabbatar ce masa yayi ne da ya kasa da aka yi da sallah da su bai da ka zuwa ya da sai ya rasulullah kai sai ya yi qur'ani sai ya ce mutum ne irin wannan da ka mutuna sai da aka mutunta da wannan imani ta yi mana karatu a bayan limamin suka ce eh, ya rasu sai sai za ta faru illa da yin tura to ne na sai ta fatiha bai da kuma salata da wannan da fatiha wanda yin sallah bai ta fatiha ba ba wannan sai ce da aka da ce ba ni kuna salata ne ya faru ake jayayya da ni da jihar da rashin rashin jangewa ake yin sanadi a cikin to da haka idan mutum yana karatu alƙur'ani kai ma kana yi to ba da. shi ne in yi na wanda muryarsa take sama to ba da. waye ba da shi wanda ke da ce ba kana hada wani babban malamin sama a ƙasar nan muna yana lokacin da mu sama. ba mu gano sun da tsalle daga baya sai kowa ya kasa kama ka da ban shi da ta zai kuma da wani musabaka ko da kuma da ko kuma yana jama'a lokacin da kake karatu shi ma yana ki yana karanta to da wannan sai dace to da ka zo da kace da sai ka ai wannan da wahala idan muka dai ka ai kun gani wallahi ma to da ka lokacin da wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن آمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنزع اللعنة الله على الكاذبين نعم بارك الله فيك يوم ما تذكرت جاء في كسر النبي عيسى عليه السلام لأن الله يهلك شيء har halittar annabi a isa kamar halittar annabi adam da haka babu wani gwamnati a tsakanin su mun ji cewa halittar annabi adam ta fi son mamaki in mamaki na kan halittar annabi isa saboda shi annabi adam an samar da shi daga bamu annabi isa an samar da shi daga abin da akwai asalinsa amma mahaifinsa ne babu ta samar da abu daga bamu ya ko hana akan a samar da abu daga abin da aka rasa za dan za ka iya fahimta ta idan ce da kai za ka iya jin tsoro wanda aka yi da miya an sa magi amma ba gishiri gishiri mai ne mahaɗi ne ko don ka ci miya da an sa magi ba gishiri ba za ka yi zaƙin da sosai ba ba za ka ci ko ba za eh, eh, ta ci ba sai za ka ci a kuka ce ban gishirin abin da kukar daban gishirin da da tattasan da duk abin da za a tafiya ya ka zo aka kawo ka zuba a ruwa ka biya ba dole a kan wuta ba yaya za ta zo ko zai turu to halittar annabi adam kamar haka ne ka ce daga haka kuma ka samu da shi don ya ci to kenan dan an sa amma ba gishiri amma da magi kai ko ba gishiri ba magi ga miya za a ci zai ci kuma zai ci ba ba mai san daɗi yake ba ma zai amma zai ci Allah ya sa gani. to saboda haka wannan bai wuce haka ba a cikin annabi isa alaihi salam akwai wasu abubuwan sinadarin da akwai mahaɗi ne ba to Allah ya samar da shi ne abu mamaki a ciki ba abu mamaki an gani to ne Allah ya ce fa man hajjaka fi wanda sun yi jayayya da kai a cikin sa da aka ce hajjaka jayayya ta kafa hujja ta ba da ilimi ba musu ba mahajja daga hujja wato tattauna da hujja tattaunawa wa hujja kai ka ce ne eh, shi ya ce a to kuwa ya kawo hujjoji da yi wanda ita da wani da karfin hujja shi ke na zai yi abu da yi shi karfin manta sun farko wanda sun zafin ce daga aya ta farko har kusan aya tamanin da duk akan tsara da jira ta saura an gane to waɗannan nasara ne kiristoci ne na mutanen da jiran suka zo da manzana suna jayayya da shi akan addinin musulunci da an dasa da ta dinka to shi ne Allah yake ba da hajjaka yi wanda ke jayayya da kai cikin sha'anin annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na daga ilimi gaba da shi fa kul ce ne a kace rigima ta'alu nadu abna'ana duka ku kira ƴaƴan ku zulmi wa abna abu kuma ku zo da ƴaƴan wa nisa'a na ku zo da matan ku wa nisa'aku kuma ku zo da matan ku wa na mu ku zo da kawo da ku wa anfusakum kuma ku zo da kanku da nabtahi sannan ku zo mu yi gobe gaban Allah mu kankan da kai yi addu'a sannan da Allah adatallahi alal kafirin ku sanya tsiruwar Allah ka faɗa da shi Allah faɗa da shi a cikin malam ewu ìdúná àlọ́ ẹ̀kọ́ bùbá alẹ̀. Lokacin da aka soka da wannan aya, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shirya tsaf ya fito. Ya fito da shi da Hassan da Husaini da Ali na Abi Malik. Da ya zo nasara da jiran suka zo ita to ni ga na fito kuma ku sai suka je suka dan wasu kuskure jagoran su sai da su kun sani annabi ko ba wani wata al'umma da sai mu ba hala da annabi ba sai Allah ya zakar da mata saboda haka kada ku jawo kan ruwan kasarin bala'i ku je ku su da shi kan abin da za mu bayar da jiya kawai a huta saboda haka sai suka dawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ba za su yi kuma hada amma za mu bayar da jiya to shi ne aka zaune ake yi rijiyar da su duk shekara eh, ainihin za su dinga bayar da eh, abin da lokacin sanyi na shekara za su kawo kaya da ake sawa na sanyi guda dubu lokacin zafi za su kawo kaya da ake sawa na zafi guda tufafi haka aka yi da su za su kawo shekara shi ne da suka tafi da kuma da ta ake mubahala an gane har yanzu za a iya mubahala za a iya yi har yanzu za a iya yi wanda duk ke da awar ina kan gaskiya wani yake da awar ba kan gaskiya yake ba to sai su zo ga sharafin shi wani masu da awar kowa ya zo da shi mutum ya zo da matarsa ya zo da 'ya'yansa suna waɗanda za yi suna su zuwa za a yi cewa za a ya ubangiji tsakanin mu da muke cewa muna kan gaskiya da waɗanda suke cewa ba mu kan gaskiya Allah ka tsine wa magarici to shi kenan ayyuka ba hala wasu ma da suna ta yi sallah an yi kaza kaza kaza ba wani abu da ya zo irin wannan cewa sai da ne ta yi wannan yanzu nan ina kowace zai ta yi In eh, wannan da'awar da muke gaskiya ce Allah wannan da suke shakariya ce wai makaryacin a cikin Allah ka fi ne ba duk za a yi na ka ba ta yi wani alwala ko a ta wani abu wani shi ne sarki ko kaza ko kaza a duk inda in kama a yi sai a yi dokar kurutu akwai wani jahili da zai zo sai bai dai. ai suna yi ko sai mutum ya bai qur'ani guda bakwai bakwai takwas tara goma sha wani ya haka iyayen da hannun zai iya rikewa can sama ya Allah idan izala gaskiya ce kar ka bani ikon soke ƙur'anar da lafiya kar Allah ya ba shi ikon soke a lafiya to shi kenan sai a fara bismillah sai a daga soke a hankali sai a ce wai shi kenan sai mutane su rusa ta yi izala ba gaskiya ba ke izala ba gaskiya sai yanzu idan kuma sai izala shi kuma sai sai ce dan dari ka gaskiya ce kar Allah ya ba shi ban sauke lafiya sai sauke lafiya yanzu ai ce gaskiya wannan ko kuma yanzu abin da mutane suka kasa ganewa an yi tsana ne kun tuna ambaliyar tsana kun tuna wata ambaliya da aka yi tsanani ake sha da ita akwai yaron da sai bayan da aka gama matsalar da wata shi da aka samu shi kuma da rashi. six months bayan an yi tsada daga wata shida aka same shi a cikin ruwa kuma da ran shi za ta yi. to shi me yayi ba ne ba ta gane irin wannan abubuwan? ba wai ita mu ba hana ba wai lallai ne yanzu ina aka yi tsoro waye annabi yanzu da zai sai an yi za a halaka yanzu babu an yi amma za ka ga implication na abu ka yi mubahala amma kuma sun kasa gane akwai mutanen da suna yi Allah ya musu shi zuwa ɗan wani lokaci na ko wani da ta haji ko na gidan tsaye da gobe da ya ce idan ne wannan abin ya fita to shi yanzu ya nuna izana lokacin da ya yi ƙarya ce eh. a mhm. mhm. ya na to eh. mhm. ya eh. yanzu a lokacin da yi aka ga ya gama ya tafi lafiya izala ya ce yanzu da mun yi sanar shi kuma mai shi ya mutu

وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم Allah ke inna haza lalle wannan bayanin lahuwa wallahi shine alqabul haq labari na gaskiya an kira shi alqabul saboda labari ne da aka kawo daki daki kisa an kawo ta daki daki mun ga gashi tun daga kan imrata imrana zuwa ita maryam zuwa almajiran imrana zuwa annabi zakariya zuwa har kan daki daki daki daki da ka Allah ya inna hada labari ne da juna kuma sashin da yana gaskata sashi ka san asalin labari suka ce ya tani sai ne kawai tani maman ya ka baka labari ba daga baka labari kake yanke wani zuci ba sai ka fi ka saboda duk labarin da aka kawo maka yana iya zama gaskiya da ya zama ƙarya amma wannan banda da labarin Allah banda labarin manzo Allah in Allah ya baka labari haka labari in manzo Allah ya baka labari haka labari babu so labaran su ba su ƙarya ko gaskiya labaran Allah ba ɗaya gaskiya ne labaran manzo Allah gaba ɗaya gaskiya ne ko bai da jama'a Eh, labarin mutane. Eh, eh. Haka ne. Eh, eh, labarin na mutane. Labaran su an haihu, an mutu, an yi hatsari, an yi kaza. Wannan gina ya zama fiye da ya zama karya. Amma in Allah ya baka labari da yake ne. in manzo Allah ya baka labari ga ba babu ko tantama wata ne kai an gani inna hadha la huwa al haq wa ma min ilahin illa Allah kuma lallai Allah na ruwa wallahi shi ne al'azizu ta gagare shi alhakim gwani wanda gwaninta ta ta ka ga gyara a cikin aikinsa bayan da wani in sun juya baya ga barin wannan bayanai da aka yi bayan nan a to sani lallai Allah alimul masani ne bil mu'minin da mabarata yanzu ba gyara suke ne ba mabarkata suke ne ba Allah kuma ya sani da bai yi da mabarkata waɗannan ayoyin wa manzon suna tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa shi din banza Allah ne saboda me gashi ya ne sun a yi mubahala sun yi sun yi su sun yi Allah ya nemi ainihin wato ya ba su labari game da annabi Isa sun tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne amma kuma sun kishi yadda an gane sai sun yi abin da ake cewa wajen hasu ne hawa sai kaɗan da an kusa zulmuwa zuciyarsa a zuciyarsa san san abin da ya gaya musu gaskiya ne girman kai da san barna shi ya sa suka kiyanta to kuma Allah ya san yanzu da kuma barna na ma ya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن kunna muslimun Allah yace wacce ne ya hada kitabi ya kuma tsobatin tabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayna dawami ku zo ku zuwa ga wata kalma sawa'in wanda take daidaita bayna nawa bai da kuma tsakanin mu da ku kuna faɗanta mu da ku duk mun zama daya da na ma lakum ma lana wa alaikum ma alaina mun zama daya duk abin da muka yi za mu samu lada da alheri kuma a mu da abin da ya muka yi laifi ne ga Allah kuma mun yi laifi ne ga Allah sawai bai da dawa bai Allah na abu da illa Allah wannan tafsirin kalma ne da dalan ila din zuwa ga wannan kalma kaga da kira shi. to wace ce wanda kalmar Allah na abu da illa Allah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala ga bi shay'a kada kuma hada shi da kowa ko da wani abu a wajen bauta kenan ka ce ka bauta wa Allah sai ita ba sai kuma ka kama cewa bautan wani Allah da aka Allah subhanahu da ta ce fa mai fa mai yu'min billahi wa yakfur fa mai da bi tawuti wa yu'min billahi ba ga nisa saka da ruwan wanda ya yi imani da Allah kuma ya kafir cewa tawuti da aka Allah na abu da illa Allah yu'min billahi wa la yi bihi shay'a yi yakfur bi tawuti na fata mun gani wata fassara da ake wa a ilaha illallah fassarar son zuciya fassarar fassarar a asha'ira la ilaha babu abin babu sarki illallah bi Allah a ah, nan ko kuma akwai sarki akwai sarki ko kuma babu A ce ba babu sarki ba akwai kai da yawa ko kuma fahimta ko a ce babu abin bauta sai Allah a ah, akwai babun bauta da yawa A ban bauta ma suna kirkuwa sun kana da zaki ne ka ka sai ka ka sai ka nan kaza abin bauta ne wani da wani hujjar sa mai ke bautawa amma ra'aita balin da kaba ila hawa أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه نعم وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله نعم أفلا تذكرون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما عما يشركون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المريم مريم arziki sai wani abu arziki kaza ai wani abu kurani wani abu kaza abu kurani suna da da aka ana da abu akwai abubuwan rubuta da yawa a kasa illa ce sharri ne saboda sun kunso wani abu shi sa sun ce wannan fassara ba ba rubuta sai Allah sai Allah ga mu la haliku ba sai askewa sai asillallahu sai Allah wai la haliku halik ne ne gidan Allah kuskure ne ma hali sai ne Allah shi ne ma la haliku a cewa in ma hakan ne ba la haliku ranar da zai ba juyar da tunanin ka ga wannan da kuma an ce daga yana cewa la ilaha illallah ana cewa la ilaha illallah amma ba ta ma'anar ta ba ba da hakkin da yake kamata ana yin ta ana shirka ana yin tsari ana yin ta ana gobe da nisa ana yin ta ana kar alloli tare da Allah subhanahu wa ta'ala ذاك الله سبحانه وتعالى لا نعبد الا الله ولا نشرك به shaya. bugu da gari wala ya tafi sa a kuna da. alfafin bismillah kada sashen ya riki sashi alloli ko bayan Allah sai da saboda kaunar da take maka za ka sa shi saba wa Allah ko saba wa saboda kaunar da take za ka saba da da نعم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من ba'di na'am afala ta'qilu Allah ya koma ina kira da ahli ya ahli kitab ya kuma abu da da tafi liman hajju da ibrahim dan me ruke jayya cikin tafi da ibrahim kuna ta shi mai ruke ne da zaka kuna ta ba da alhali wa ma kuma da tawrat ko injili na ibrahim ba saukar da tawrat ne da ibrahim da ibrahim to ya kai zaman ba a saukar da a tura da injila ba sai ba mutu da ibrahim da ke zama mai wuce ake zama da tsari ba a fara da awar yahudanci ko na sarari ba sai bayan mutu da injila da dan kiyiyya shekaru masu tsarin yawa to ya aka yi zaman to ba ya yahudu ko ya zama da sani ku gaya mana misali kamar mutane da yanzu kita wai idan ka mutu ba ka tunani ka wai ka mutu wai eh, abin da wai eh, jamhuriyar ka shenan a wanda ya saki abin da ya kama wani shi ya rufe shi a kaji a da shi haka ne ko ba haka ba haka nan masu cewa wai yanzu idan ba kai ba gurin wannan dalilin musulunci ya tambaye su ya yi dalika ka tambaye su ya yi dalika za su da kai ba A Abubakar yayi za su yi ba Umar ya yi? a'a Usman ya yi? a'a aliyu ya yi a'a sa'an abu waqas ya yi a'a sai zanda ya yi a'a abdurrahman dan auf ya yi a'a azubair bin awwam ya yi a'a abu ayyub ya yi a'a sana dan ubaydullah ya yi a. abu mai zata bin jarra ya yi a'a wannan ba bin an goshi ba ta bin goshi bin da ba duk sun yi musulunci sai ya yi gobe ba sun yi sun yi ba sun karanta salatu fashi to musulunci sai ya yi kome ba wallahi nasu ne ma yi nasu shi ne tabbas a wallahi kuma duk wanda ya musulunci da ba shi suke ba wallahi akwai shakka a cikin musulunci ba ya yi kome ba duk wanda ya ba wanda ba wanda ba shi waɗannan suka yi ba to a to aljannar ta masu waɗannan daban ta masu waɗannan daban ko da ne ke

wanda suka nema da yake suna da hankali wanda yake da neman ita suka nema ya manza Allah domin wannan lokacin ya zo wacce ce take kan daidai sai ce ma ana alaikin yau wa Wannan wanda suke addini irin wanda nake yau da ni da safaina su ne suke kan tafarki da mai su kadai za su shiga aljanna ko kuma ita jama'a kuma wallahi tallahi billahi da billahi la illa huwa sunna ce an fahimta sunna ce duk wani abin nan ka ake shi in za ka yi sunna ka yi sunna in ba za ka yi sunna ba to an babbar an babbar da abin da annabi ya faɗa kenan da haka akwai masu magana wai sai a zo a ce to wannan abu ai ba wanda yake da tabbas mu ne akan daidai ko kaza kaza wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne in dai wannan abin da muke kai ne shi ne abin da an ya kuma shi ne ko kuma yasa jama'a to wallahi kan daidai muke kuma wanda ya wadance shi wallahi aka fata ne kun gane ko ai fadar da bukutu suna cewa ai saman zan Allah ai sunni sunni ne ai ba da dabbar ai ba yi ne ai ba dabbar ne kaza ka bukutu suna faɗa ba suna fada to suna so ne su yi muku ka cika tashi sai da kai ka koma inda suke ganin shekunan su sun fi annabi ka koma kai ma kuma ka ci wani ba ta zuwa, ba ka rike tunani kana shakka aka su ne ya kawo wayan addini ne isa aka kori kare daga gindin dunya suna so ne su yi muku wujudu ku rasa ina gaba da amma wallahi tafarkin da manzo Allah ya rayu a cikin shi da tafarki na kwarai shi kadai shi zai tsira da aka zaton waya ce ta manzo Allah ba ya tabbas ne a to ni na mamaki ma in akwai wanda zai wannan magana san dari kamar ya kamar wannan magana shi da yake gina magana haddasa ni rasi kalbi arzaki ubangiji na ya gaya zuciya ta daga shi sai ubangiji ya gaya mana yanzu shi na yana tare da mutane wai wai ga wani abu shi ba ba na barbari to sai an yi zai Allah alimin ya halitta liman haku da fi gulaji wa ma qaddalat tawratu wa injil ila ibadi annabi sai bai wuce abubakar ya wuce umar ya wuce Usman ya wuce, Aliyu ya wuce, duk wani mutumin kirki sai da wuce, sannan aka fara samun ɗari su kaya ba. duk wani mutumin kirki a wurin shi su zan mutu ba da yana hukuncin hadisi ya yi robe ba na kuma shi ne tabbas ko kuma yin to kamar wannan da shi ne yahuda suke cewa wai annabi ibrahim mai nasu ne da sara ma suka ce annabi ibrahim da nasare ne to shi ya ma san su ya san yahuda ya san su ya san su bai san su ba kamar ka ce annabi ya san da ita ba wallahi annabi san da ita ba bai san ta ba abubakar bai san ta ba umar bai san ta ba usman bai san ta ba aliyu bai san ta ba kai da wannan kurkusa duk wanda yake sama da shekara ɗari uku bai san da ita ba ɗari uku Ah, ana ta yi mutu ya jini shekara dubu da wani abu to shi ne mutu bai masa riga ba sai da bil'awu na tsafi na karshe karshe wasu kawai suka mutu karanta su tare da suka bai masa suka yi masa riga amma shi ma bai masa riga ba wanda ya ce ya sani an kalubalance shekaru rubuce-rubucen da suka yi duk abin da suka yi kamar jahilin ma'ani ne da aka ce haras ne duk wanda yake da tsohon jawahir ma'adi shekara talatin arba'in baya idan jawahir ma'adi kamar kawai ne da ba shi tsoho waye ba shi sai buku shi ne ake sa wai haras ne wai shi ne yau da jani da Thank you. bayan kwanta ya ya ta ce rubuta shi ga ya zo jama'a shekara ta shida ina karanta da su a jami'a Sufism and Sufi orders. Six years. Ta experience na six years. Ba kusa ba ne. Shekara shida. suna karanta da sufi sufism ɗan sufi order saboda haka abin saboda haka jama'a ku yi kanku kiyamun laili ku tashi ku koyi addini ku yi addini na gaskiya ku kyale ka maka sufism went through six stages stages shida sufism ya rubuta wannan shi ne aka zo na wannan abin da suke yi ai wa Allah wa ne suka tashi ai mazo ai ke mutu Allah ya sauro Allah ya sauro Allah ya sauro kun da lafi saura su ya yi lillahi ba afala ta ji ko kuma ko hankalci an zo kuke faɗa ba idan kuka tsaya kuka yi kuka hankalta kuka yi tunani za ku gane akwai wato tazara tsakanin abin da kuke faɗa da abin da yake hakika na mara ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم نعم. والله يعلم وأنتم antum la ta'lamu Allah ce ha antum yanzu ku ne na kudin nan hajar su kuna yin jayayya kuna rigima fi ma lakum bihi cikin abin da kuna da ilimi a kansa in kun yi jayayya a kan annabi Musa da annabi Isa a taura da injila kuna da ilimi a kan wannan amma kalima tuhaduna ya inda kuke jayayya fi ma lakum lakum bihi ilm cikin abin da ba ku da ilimi a kansa yasa kuke jayayya a kan wannan in ka yi jayi a abin da ka sani dan me za ka yi jayi a hakikai hakiki ce a cikin abin da ba ka da yanzu annabi ibrahim bai taɓa sanin yahudanci ba bai taɓa sanin musulunci ba to ya kuka yi hakiki cewa kuna tarin jijiyar wuya kuna cewa annabi ibrahim bai wuce ne kuna cewa annabi ibrahim ba nasari ina hujjar ku in eh, an ce ku ba hujja ba ku yi musulmai Allah ya ce wallahu alamu alhali Allah shi ya sani wa suna tare da ruwan salima Allah da ya sani ya ga mu annabi Ibrahim ba ba ya hunge bane ba ba na sare bane shi annabi Ibrahim musulmi ne ko kuna ta ba musulmi wani mai hunge da manzon Allah waye ya fi sani waye ya sani ba mai alƙur'ani da kun ga daga cikin illar wannan abin da ake ce a ce komai ma Allah ne dan a ce da kai ai shi ma Allah bai san haka ba haka ne ko ba su da ta ya zama bai sani ba ba za a iya samar wannan ba sai an san ya maka ai kowa ma Allah ne komai ma Allah ne saboda haka shi Allah ne wannan Qur'ani bai san wannan magana da ake mana ba saboda shi abin da kamar inda shi wanda iya da shi ma hada ne da kamar inda shi ma bai san wani abu da za ka kunje da sisa ce mugun nufi ne da aka sun danne wato aka binne wa musulmi bom a kan hanya aka yi musu wannan bauna ana so ne sai an riga sun shiga shi ke da sai a kawai to da shi kuma abin da yake faruwa ke na Allah ya tsoro na ma Allah ya tsoro ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما نعم. وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا، إبراهيم يكتب يهوديا ولا نصرانيا يكتب يهوديا ولكن سيدي كان حنيفا مسلما، شيء أسلم عليه حنيفا يا كركتي وشوفوا أن يولد الله. wanda ba ta gaskiya ba ya tsaya a kan hanyar gaskiya ko zina ina jeje a wuya ba ma kan da mushriki kuma shi ba shi mushrikai ba abin da ya hada shi da ba, annabi ibrahim wahidi annabi ibrahim wahidi annabi ibrahim muhsin ba da wanda ba Allah ba da ko wata rana ma ya tsaya wa sallah da ya ji dadin sallar ita kai ne imar rabbu rabbu ibrahim ودائما العبد العبد الباقي نعم عليك إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا نعم والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه من الجنة والذين آمنوا إبراهيم لك تكون wanda ya fi da annabi Ibrahim daga mutane lallabi na taba kuma So ne waɗanda su ne shi a zama da rayuwa irin su annabi Nuh Allah ya kara masa abinci wa hadha an da kuma wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shi ma hanifa musliman thumma awhayna ilayka an tattabi millata ibrahima hanifa ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم. وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. haliman wanda ya karkace kowace ko wanda ba na gaskiya ba ya tsaya a kan tafarkin gaskiya musulman shi musulmi ne wa mata da gani ne da sai annabi guda ne ta zama da ka a gidansu fa gidansu nan ce fadar gwamnatin ta dan daga gidan ake supply kuma kan ake motawa amma lokacin da aka fara tsora su sallan ta to ake wa zai sai abu da zai yi shi a kudin amfani lokacin da yanzu zai kalubalanci iyayensa da al'ummarsa in gane ibrahim da abi wa qawli ma hadi min tamathil allati anta Ba zaka yi da su karshe aka buga aka buga yace afa ta abu da ba da to yace a ta abudu da ma la a shay'an ya la yadurrukum uftin lakum kuma liman aqulu a cikin yau kenan wanda wannan ita ce kalmar sa zaka ce bai ruhi da shi ba bai ruhi shi. za ka ce ba na sare ne ba ba na sare ne ba ya wuce ya yi ta sai da Allah ne ya saura. ba na sare ya yi sai isa da Allah ne ya saura. mushrikai suna cewa Allah ba ga abubuwa da yawa ya'ya mata ya'yan Allah ne mala'iku ya ne mata na Allah Allah yana kwana da rana Allah ce wata Allah ce sama Allah ƙasa Allah dutse Allah bishiya dutse inuwa al dutse rana dutse komai suna ɗauka Allah ne waɗannan su ne zasu su ga wajen annabi Ibrahim ba ruwan Ibrahim da su ba ruwan su da Ibrahim wa ma kana min al-mushrikin inna ala nas Ibrahim alladhina yad'una ma al-ladhi wal ladina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah shi ne ke yi libantar al'amuran kogirai saboda haka in wani yana ta fahimci wa kogi ba kogirai ko masu imani kai bari yi musu sharri bari yi kaza Allah subhanahu wa ta'ala zai yi libanta al'amuran su dan shi ne waliyul mu'minin Allah ka libanta al'amuran Allah ka dora ma ka ne to kuma na samu ba insha Allah in Allah ne ko ne ba dora da zai yi kuma abin da kuma faɗa mu yau sai Allah ya ba mu gada inda muke so ya ce mana abin da yake da yake ba mu yi aiki da ne sanda muke ba mu yi sanda Allah ka jira ya ce mu so ki da su wa sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi da ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله